da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratu maryam alaiha salatu wassalam jiya mun kwana akan aya ta takwas wato ayar da annabi zakariya alaihi salatu wassalam yake ma Allah subhanahu wa ta'ala koken cewa ta ina zai fara idan aka ba shi yaro shi dai ya tsufa tukun matarsa kuma juya ce don haka baya da tunanin yana iya ɗaukan wannan ragama ko ko wannan ɗawainiya wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi obai da tabnil jawa babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya to bayan annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya koka abubuwa guda biyu shekarunsa sun ja matarsa juya ce bi ma'ana ba ta haihuwa to Allah subhanahu wata'ala ya ba shi amsar wannan koke da yayi ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الله سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا الله سبحانه وتعالى سيدنا كذلك قال ربك حكى الله سبحانه وتعالى mahalicinka ya faɗa kuma haka ya zartar. kamar yadda a wasu wurare za ka ji ya ce wa kana amrullahi qadaran maqdura wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah haka ya kasance hukuntacce ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da shi huwa alayya hayyin wannan al'amarin a wurina mai sauki ne inji Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa wa matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير duk wacce daga cikin ku ta zo da abin da ba shi ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ce za a ruɓanya mata ruɗi biyu na laifi sannan kuma wannan al'amari mai sauƙi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka huwa alayya hayyin wannan wani al'amari ne a wurina mai sauƙi wa qad khalaqtuka min qabl kai ma da kake kwawo koke ko korafi mun halicce ka gabanin wannan yaro da muke muka bushara da shi walam taku shay'a alhali baka zama wani abu ba Allah subhanahu ta'ala mana bayani hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira mutum an halicce shi bai zama wani abu ba don haka yadda muka halicce ka kai ma baka san za a halicce ka ba to wannan yaro ma haka muke maka bishara da shi za mu ka shi kuma ga irin sifofinsa saboda Allah subhanahu ta'ala ya ma gaya masa irin wani yaro za a bashi فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين أم باك يا رسول الله yaron nan naka kuma shugaba ne yaron nan naka mai tsantseni ne babu ruwan shi da hargowa babu ruwan shi da bin mata kai ba ma haka ba zai kasance ɗaya daga cikin annabawan da Allah subhanahu wata'ala zai aiko kaga an riga an gaya mashi dukkanin irin yadda yaron ma zai zama don haka wannan bushara ce mai girma kwarai da gaske shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya mishi wannan ba wani abu bane na damuwa in ma kana kokawa to ai ka tuna wanda aka haife shi mana Mahaifiye shi ce ta haife shi amma babu ba ta tarar shi ashe kenan kai naka ya fi sauki tun da ta ga matarka Allah subhanahu wata'ala shine zai aiwatar da abin da zai aiwatar kamar yadda ya mana bayani a can wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين mataki bayan mataki mataki bayan mataki wannan hukunci ne na Allah subhanahu ta'ala kuma ya riga ya zartar al'amarin haka zai tabbata idan ka koma abin da ya shafi qira'at akan karanta shi wa qad khalaqtuka kamar da ibnu kafir da ibnu amir da abu am da nafi da asim suke karantawa wa qad khalaqtuka min qabl amma imam hamza da imamu kisai rahmatullahi alaihi ma suna karanta wa qad khalaqnaka min qabl can mun halicce ka nan kuma mun halicce ka wato in ka ce khalaqtu khalaqtuka na halicce ka ifradi kenan amma khalaqnaka mun halicce ka idan ka koma abin da ya shafi ainihin nahwu malamai suka ce akwai takdiri masu auren kadalika anan متعلق ne bi khabarin mahdhuf taqdiruhu ka'in aw mustaqir asalin magana al'amru kadalika kadhalika ay al-amru mustaqir aw ka'in kadhalik haka al'amarin aka hukunta kuma haka zai tabbata don haka sai ka rungumi kaddarar da Allah subhanahu wataala ya ba to a lokacin da ya ji cewa wannan al'amari ya zartu babu canji a cikinsa to sai ya ce ya Allah ka sanya mani wata alama wacce zan iya gane cewa matata ta ɗauki juna biyu saboda ga al'ada galibin mata idan suna da juna biyu akan gane su ta yanayi wata takan yi haske misali wata takan yi rauni wata yawan amai wata da yawo misali wata kuma akwai abincin da shi kawai take so wata ba ta iya cin nata abincin sai dai ta ci na wata kowace da irin alamominta don haka annabi Allah zakariya alaihi salatu wasalam sai ce to ya Allah ina roƙo ka sanya mani wata alama wacce zan iya gane cewa iyali na tana da juna guda biyu gashi nan qala rabbi ja'al aya قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا الله سبحانه وتعالى قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام وتسيتا بآية آية؟ علامة إنك الآية معجزة فوق دليل فوق آية قال أولو جئتك بشيء, بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصالحين كذو مدر شيء حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قال جئتك ببينة من ربك فأرسل معي بني إسرائيل نازو مكدا حجة كررة ومعجزة don haka al'aya tana iya ɗaukar alama tambari dalili wanda zan gane cewa iyali na ta ɗauki ciki qala rabbi ja'al li aya sai yace ya Allah ka sanya mani alama wacce zan iya ganewa qala sai yake ayatuka alamarka wacce za mu sanya maka Allah su kalliman shi shine ba za ka iya yi wa mutane magana ba salata rayani kawiya daruruka uku kwanaki guda uku a tsare a jere ba za ka iya magana da bakinka ba kamar yadda a cikin faɗa qala ayatuka Allah tukalliman nasa salatata ayyamin illa ramza واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار باkin Allah subhanahu wa ta'ala ya kulle shi idan yana bukata yi magana kamar yadda muke magana mu nan ba zai iya ba amma in zai za a taura ko injila ko zabura ko na littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama yana iya waɗannan abubuwa don haka sai malamin suka ce wato Imam Mujahid yake cewa radiyallahu anhu Allah tukallima an-nasa ba za ka iya magana da mutane ba صحيحا لا فيك layin لا يمنعك من الكلام مرض ba wai cuta ba ce za ta hana ka magana a lafiyar kalau amma wannan da ka ji wannan bakinka ya kame ba ka iya magana to alama ce akan cewa iyalinka ta kamu da juna guda biyu yanzu misali kaza ni kai shi ita misali a waye gari magana ka ta dauke ai kai ka san matsala ta same tun da da kan ba haka kake ba kai kana magana ka misali ana faɗa kana faɗa kakan ji ana ji to amma sai a waye gari kawai ba ka iya magana to an san matsala ta same ka to amma shi alaihi salatu wassalam alama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata qala qatada imamu qatada ce radiyallahu anhu min ghairi ba'sin la khaf wato ba wai bai zantaka bane ta same ka ba kuma cuta bane ta same ka innama uqiba bi dhalik yace an yi masa haka ne li'annahu sa'ala ayatan ba'da mushafahatihi al-mala'ik ya tambayi alamar da zai iya gane matarsa tana da juna biyu bayan mala'iku sun masa magana ma'ana kawai da lokacin da mala'iku suka masa bishara da yayi shiru shirin ji imamu qatada to sai kila da ba za a ce ba harshen ka zai kulle ba amma sai ya nemi alama bayan mala'iku sun masa magana sai ce ukhida bi lisanihi sai aka kama harshen sa hatta ma yusiqu al-kalam illa ma awma ima har ya zama da bai iya magana sai dai ya dinga nuni sai dai ya dinga ishara ko kuma ya dinga rubutu amma bakin bai faɗin abin yake so ya faɗa ɗaya daga cikin magabata ibn zaid radiyallahu an yace wa anta sahih bakin zai kulle alhalin lafiyar ka kalau qala sai yake fa qumisa sai aka daure harshensa fa kana la yastati'u an yukallima ahada sai zamana ba ya iya yi wa wani mutum magana wa wafi fi zalik amma a yadda yake haka din yusabbih in zai tasbihi bakin zai buɗe. yana iya cewa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in zai tasbihi wa yaqra'u at-taurata wal injil in zai karanta at-taura da injila bakin zai buɗe. amma fa idza arada kalaman nas amma in yayi nufin yayi wa mutane magana lam yastati an yukallimahum ba zai iya yi musu magana irin wacce muke ba kawai abinda harshe ya koma yana yi ya koma yana tasbihi yana karatun at-taura yana karatun injila amma magana irin wannan magana bakin ba zai iya yi ba don haka a lokacin da ya ga wannan abu ya tabbata cewa lallai yanzu matarsa ta kamu da juna guda biyu addu'an nan da yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa idan ka koma abin da shafi iradi wato aka ce sauyin kana cikin daidai lafiyar ka kalau imam zajjaj yake hal yu'rabu hal wato min az-zamir bi tukallim sahibu hal shine anta ay tukallima la bina abina alla tukallima an-nasa sawiyan ba za ka iya magana da mutane ba kwanaki guda uku alhali lafiyar da kalau ba cuta ba ce ba illa ba ce ba na kasa ba ce ba kuma shafan iska ba ce alama ce Allah subhanahu wa ta'ala ka maka sauyin kana daidaitacce lafiyar da kalau amma kuma ka Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa to gashi nan فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام يا محراب شنو ولسلم كمان نقول لي معنى كده شي محراب هكا فخرج على قومه من المحراب زي يبتو ومتهنن كذلك أولي صلى ابن زيد يتي محراب شني المصلى أولي صلى يا صلى يا إله يا بتو سيبا كي قولي با كي نينا مغان فأوحى الوحي على نفسي أنا يلا أنا نميد داما الوحي أنا هي دوكا الكتابة رموتو الوحي وحي أنا هي دوكا الإشارة نوني alwahyu yana iya ɗaukan imani kwatance sannan alwahyu yana iya ɗaukan wahayi irin wanda ake ma amma wato wannan wahayin da ake magana sa a nan ba irin wanda ake ma ba ne saboda cikin alkur'ani wahayi ya zo da alamomi na ishara ko kununi Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa ila ummi Musa an arda'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأن الله يبدأ أكي مثلا إلهاما an fahimtar da ita abin da za ta yi sannan wahayi yana iya ɗaukan ishara kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun Allah subhanahu ta'ala yayi wa kulan zuma nuni ba wai wahayi irin na annabawa ba wahayi irin na annabawa shi kuma yakan faru da ɗayan abubuwa guda uku ko dai mala'ika ya zo a suran bin' adama kamar yadda jibril yakan zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a suran wani sahabi radiyallahu an ana kiran shi Dihya al-Kalbi bawan Allah ne cikin sahabbai kyakkyawa Jibril wani zubin yakan zo a surarsa alaihi salatu wasalam kamar yadda yanzu a cikin hadisin da ake yake hadisin jibril yanzu yana tambayar sa mal islam mal iman mal ihsan wannan ana kiran shi hadisin jibril jibril ya zo a sura ne ta wannan sahabin radiyallahu an wanda in kai ganza sai kai tsammani ko sahabin ne amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa jibril ne alaihi salatu wasalam ko ko a'a a ba shi sabo a cikin mafarki domin duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko to idanuwansa ne kawai suke barci amma zuciyar shi tana buɗe don haka ana iya ba shi wahayi a cikin barci wahayi na uku wato shine mala'ika ya sabko masa a surarsa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما yasha. duk mutumin da ya ikirarin ana masa wahayi irin na annabawa malamai suka ce ya yi da wannan ba musulmi ba me yasa saboda an riga kamar yana ikirarin annabta ne Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi wa kana Allah bi kulli shay'in alima babu maganar annabta an riga an kulle ta an rufe ta don haka duk mutumin da yayi yi ikirari ana yi masa wahayi irin na annabawa malamai suka ce wannan ba musulmi ba ilhama Allah subhanahu wa ta'ala ya kama wanda ya so don haka annabi zakariya a lokacin da ya fito daga wurin sallah alaihi sassa salam fa auha ilaihim sai yayi nuni zuwa gare su ko kuma yayi ishara zuwa gare su ko kuma yayi rubutu duka yana iya daukar ma'ana shi za ibnu zaid ɗaya daga cikin magabata radiyallahu anhu yace ma nadri kitaban katabahu ba mu dai gane ba Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wahayi shi zakariya kenan shi rubutawa yayi aw isharatan asharaha ko ku a'a nuni yayi musu haka da hannu ba mu gane ba yace wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san irin wato wahayi da zakariya yayi qala abinda yace amarahum an yusabbihu bukratan wa ashiya ya dai umurti mabiyansa wato su su yi sallah da safiya da kuma yammaci wa huwa la yukallimu amma bai ke musu magana ya musu ishara ko kuma ya rubuta duka yana iya dauka wahayi ne wannan amma abin da qur'ani ce ya musu nuni akan an sabbihu ku yi tasbihi bukuratan da safiya wa ashiyan da kuma yammaci at-tasbihu anan ma'anar shi sallah domin tasbihi kuma yana iya daukan ma'anar sallah kamar yadda zuwa cikin hadisi a subha wato sallah wacce mutum zai yi ta nafila kamar yadda zuwa cikin hadisi ya zo cikin aya can a cikin isar annabi yunusa alaihi salatu salam. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa falawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun in batin ya kasance daga cikin masu yawan sallah don haka tasbihi anan ma'anar da an sabbihu yace ku yi sallah bukuratan da safiya wa ashiyan da kuma ainihin yammaci to in muka koma ma'anar abin da muka ce wahayi yadda nace yana daukar ilhama yana daukar ishara yana daukar rubutu wani mai iya magana yana cewa ya wahayi sahaifin wato wahayi anan da rubutu yake so ya tabbata ya wahayi sahaifin eh, من عهد كسرى كوحي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم صمصمي أنا كوحي صحائف وكما ربوت تكتو وهي أنا ربوت أكي مغان irin waɗannan ma'anonin suna nan da yawa a cikin ainihin larabci abu ubaida shi ma ya kawo irin wannan ma'ana don haka in kake auhaitu ila fulani na yi ma wahayi ma'ana yana ɗaukar ishara yana ɗaukar rubutu yana ɗaukar nuni shi yasa imamu malik radiyallahu anhu yake cewa da mutum zai ce wallahi ba zan ba magana ba sai ya rubuta takarda a kai masa ko kuma ya tura ɗan saƙo kuma ɗan saƙon ya faɗi saƙon ko kuma takardar da ka rubuta ya karanta ya ce to ka fara talibin ce ka me yasa saboda duka wannan yana ɗaukan is part of speech nau'i ne na magana kai ka ce ba zan yi magana ba to amma ka aike da ɗan sabo ko kuma ka yi rubutu duka nau'i ne na magana amma da cewa kai wallahi wane aini da shi ba za mu yi magana ba to ka ka kawo exception ba ka kawo togaci in ka aike ɗan sako ko kuma ka rubuta ainihin takarda ba za ka yi ka fara ba tunda ka ce ni da shi to takarda ko ai ba kai da shi bane dan sako ko ba kai da shi bane amma da zaka ce wallahi ba zan yi wa wani magana ba sai ka rubuta mai takarda sai ka tura mai dan sako to in ya karanta ko dan sako ne sai da zabanka ka fara da kanka sannan karkashin wannan suka ce har wa yau da kurma mutum ne kurma ko ko bebe ya rubuta wa matarsa saki a rubuce to wannan sakin ya tabbata amma mutumin da cuta ta same shi ta bebantaka ko kurmantaka sai ya rubuta wa matarsa saki malamai suka ce ba za a zarkar da sakin ba har sai an nemi confirmation an nemi tabbatar da wannan magana tun da dama shi ba haka yake ba shi mutum ne mai magana to amma cuta ta same shi ta rashin magana ba mamaki zafin ciwo yasa ya rubuta abin da ba shi ne ba sai an tabbatar an daddare idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya aka ce kai wani rubutu yace me na rubuta aka ce aka rubuta ka saki matarka sai ce wallahi ban sani ba babu sani ko kuma ce a'a yana sane ya rubuta saboda kaza da kaza to shikenan sai a tsaka da saki muna fahimta malamai don haka fa auha ilaihim sai ya musu ishara an sabbihu yace ku yi sallah bukuratan da safiya wa sannan kuma yi sallah da ainihin maraikai saboda ana sallar asuba ana kuma sallar ainihin da bayyaci to gashi nan ya yahya khudil kitaba biquwa wa atainahu al-hukma sabiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya yahya khudil kitaba biquwa wa atainahu al-hukma sabiyya yanzu addu'ar da kai kai annabin Allah zakariya Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa dama illa ba ku manta ba mun ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya masa suna da kansa abin da Yahya domin ya faɗa a can anna Allah yubashiruka bi kalmatin min anna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalmatin min Allah wa sayyidan wa qasuran wa nabiyyan min as-salihin Allah shi ne ya sanya masa suna Yahya alayhi salatu wassalam da haka yanzu ya kira ya Yahya خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا yanzu umarni ne ake ba yana da cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi akan sauran annabawa a dukkanin qur'ani gaba daya surorin nan hudu, babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad babu wurare hudu aka kira ka kuma dukkanin wuraren za ka samu wani abu ne very complicated wanda Allah Ta rage zai warware wa al'umma shi abu ne wanda ke akwai hadari a cikin sa akwai rudani akwai tibakani Allah subhanahu wata'ala ya sai warware maganar mutane su fahimta sai ka ji ake da shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali kamar a fagen yaki lokacin da aka yada aka ce ai an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aya ta sauka wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in ma ta'u qadilan qalatum ala aqabikum yanzu da kuka shiga rudani kuna cewa an kashe manzon Allah alaihi wasallam yanzu to in an kashe shi shikenan sai ku koma kan dugadin ku kan kafirci kaga wani abu ne da ake so a warware haka kuma in ka koma can kissan ainihin wato adoption ka zo ka dauki yaro in ka ɗauki yaro sai ya koma yana biyarin sunanka maimakon ya dinga ainsa sunan babansa da yawa daga cikin mu haka zaka mutane suna yi zai ɗauko ɗan ƙaninsa ko ɗan yayansa maimakon ya dinga amsa sunan babansa sai ya koma yana amsa sunan ƙaninsa wannan kuskure ne a musulunci shi ake cewa adoption ko ka ɗauko shi ko a wurin ka yayi duk abin da zai yi ya amsa sunan mahaifinsa ud'uhum li aba'ihim huwa aqsadu 'inda Allah ku kiraye su da sunan iyayensu shi ne ya fi tantanta da adalci a wurin Allah ta'ala to da aka samu irin wannan Allah subhanahu ta'ala yana so ya warware irin wannan aqida ko ko tunani irin na mutane sai ya saukar da aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqadikum ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ya tabbatar da cewa wannan adatu tabanni na adoption yanzu an wani da a daina sa bai kyautu a yi shi a musulunci ba haka an ka koma wurare Allah ne kafaru wa sallu an sabilillahi adalla a'malahum الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم فينكم أنت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ولن نسون أولئك أما ذكر نستورا النباوة ذاك الله سبحانه وتعالى يكن كراس لحرف النداء يا واني مثال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا إبراهيم أعرض عن هذا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ذاك أنا كنا سيدة إلهم ولأن بيت amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala bai kira shi da haka ba don haka sai ya Yahya ya kai Yahya khudh al-kitaba bi quwwa ka rike littafi da karfin tsiya kamar yadda aka ce da annabi Musa inni istafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudhha bi quwwa ka rike abinda muka maka da karfin tsiya shi musulunci ba a yi masa ɗaukar sa kai nan kashi irin wannan za ka ga an mabaru isra'ila ainihin irin wannan umarni wa idna saqana al-jabala fawqahum ka annahu dhalla wa dhannu annahu waqi'un bihim khuduma atainakum bi quwwa abinda muka ba ku na addini na hukunci ku rike shi da ƙarfi ba a ɗaukar musulunci haka ɗaukar sa kai nan kashi ba mun karanto kissa eh, zarkar nan da kowa idan baya yace fa innuni bi quwwa ku taimaka mani da ƙarfi Ajiye albayna kuma bayna umra ma zan sanya shamaki tsakaninku da su don haka shi sai tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha mafi soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala aikin da ke dawwama wa in qalla ko da ɗan ƙanƙani. aikin da zaka tabbata kana yi ba wanda zaka fara ka bashi ba to Allah ta'ala yana son wannan aiki yana maraba da shi shi yasa yana daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi yana cewa Allahumma inni as'aluka thabata fil amr Allah ina neman addu'a da taimakonka akan tabbatuwa akan al'amari saboda ba kyau ka fara aikin alkhairi kuma ka barsa amma duk aikin da zaka iya komin kankantansa kai riko da shi ya fi alkhairi akan aikin da zaka fara ka a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari tsakaninsa da banu Isra'ila ya ce su riko da karfi da wannan alkawari wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum sura khudhu ma ataynakum bi quwwa abinda muka ba ku ku rike shi da ƙarfin tsiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ya Yahya khudh al bi quwwa ya kai Yahya kai riko da littafi da ƙarfin tsiya wa atainahu al-hukma sabiyya mun ba shi annabta tun yana dan kankani annabin Allah ya Yahya alaihi salatu salam tun yana dan kankani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi annabta kamar yadda ya baiwa annabi Isa a lokacin da suka zo suka cewa kaifa kalli man kana fil mali sabiya ya za mu magana da kan wani yaro da ke tsumman goyo sai ya bude baki ya ce inni abdullah ni bawan Allah ne atani alkitab ya bani littafi shine injila wa ja'alani nabiyya ya sanya ni kasance annabi shi ma sun yana tsumman goyo Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi a da haka kudur kitaba bi kowa kai riko da littafi da karfin tsiya wa atainahu al-hukma sabiyya mun ba shi hukunci wato annabci tun yana dan kankani malamai suka ce ibnu zaid yace radiyallahu anhu wato Allah subhanahu wataala ya umarce shi an ya'mala ma amarahu Allah bi wato yayi abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi wa yujaniba ma wa yujaniba fihi ma Allah sannan ya nisanci abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ko kuma ya hana masa an samu wani asali daga ma'amar radiyallahu anhu yana cewa anna sibiyana qalu li yahya yara sun ce da annabin Allah ya haya alaihi salatu wasalam izhab bina nal'ab ka zo mu tafi mu je mu yi wasa fa qala sai yace ma khuliqtu lillahi ni ba a rike ni wasa ba tun yana dan kankani saboda annabawan Allah subhanahu wata'ala tun suna kanana zaka same su da tunani da kuma hankali irin na manyan mutane sannan kuma za ka samu tabi'ar su da tarbiyya ta sha bamban da ta al'umma mun karanto da ku a nan a cikin ashifa bi da huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na qadi cikin abin da ya rubuto a littafin yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saukaro biyu yana karami akwai wani gangami da taro da shawa suke sau biyu a shekara suna kiran shi yawmu maharajan da yawmu namrud wato shi ne musulunci ya sauya mana shi ya mai da shi aidu alfir da kuma aidu al'afha sukan taru a yi gangami wanda zai sha giya ya sha wanda zai yi kaza ya yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi yunkurin ya je ya ga irin abin da suke yi a wurin amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa mai bacci mai nauyi har sai an yi taron a tsari a gama ba zai samu halartar wannan taruwa Allah yakan ba su kariya tun suna kanana subhanahu wa ta'ala don haka haka annabawan Allah suke haka suka tashi don haka annabi ya sai yake da su ma kulekto lil ni ba a halicce ni dan wasa ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya halicce ni don wani dalili ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani da mutum ba sai nan su bauta mai wannan asali da na karanto yanzu ibnu asakir ya rawaito imam tabarani ya rawaito abdurrazzaq da nahas da imam ahmad cikin kitabun zuhd duka sun rawaito ko suka ce wannan shine dalilin saukan wannan aya يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا الله سبحانه وتعالى وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا إذا أكت حنا يحن يا توسيا يا ولم iya مكانا na أحن لهم hinnu فلا wa nunahum falatun ka annaka fi wa hananan min ladunna shi wannan yaro wani tausayi ne daga gare mu muka ba ku saboda shekarun ku sun ja ko ko wa hananan min ladunna shi wannan yaro mun sanya shi ya zamo mai tausaya muku ne saboda girman shekarun ku wa zakata mun sanya shi ya kasance yaro ne mai tsarki wa da taqiya kuma ya kasance mutum ne mai tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce al-hanan abu ubaida yake cewa rahimahullah laraba suka ce hananaka da kuma hananaika yace yarurruka ne guda biyu ma'anar shi tausayi ko kuma rahma wani mai yake magana yana cewa wa yamnahuha banu samaja banu samaja ibn jarmin mu'izahu hananuka wa zal wato al shi shine tausayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku wannan yaro don tausayawa ne gare ku ko a'a ya sanya shi ya kasance shi mai tausayi ne gare ku Imam Mujahid da Imamu Nahas rahmatullahi alaihi suka ce ta'attu wato shine rangwame duk kusa abu ne guda daya suna cewa wani mai iya magana yana cewa aba mundirin qad afnaita aba mundirin afnaita ba'ban أبا منذر أفنيت Hana بعضنا حنانيك sharri الشر أهون من بعض wato naika muna neman tausayin ka ko rangwamen ka sau biyu ko ka ce naka, ko ka ce duk ga ainihin malamai suna faɗa ma'ana mun maishe shi yaro ne mai tausayi abin tausayi imamu zamakshari a cikin tafsirinsa yace za shafa. wato yana da tausayi akwai da gaske wa rahmatan bi abawai kuma yana da tausayin iyayensa sai ya rero zancen wani da yake cewa fa qala hananu ma atabika ha huna azu nasabin am anta bil hayy arif wato qala hananu ma atabika ha huna tace ah, kai birnin gome ne abin a tausaya mai menene ya zo da kai a wurin don haka alhanan yana iya ɗaukar arama jin kai yana iya ɗaukar tausayi yana iya ɗaukar rangwame yana iya ɗaukar abuwa dukka gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara wa ainihin annabinsa zak abin nan Yahya alaihi salatu wassalam Imam azhari yake cewa wato shine as-sa'atu rahma shi ma ya nana ga abin da waɗanda suka faɗa saboda da rahman nan da tausayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kuma ya bai shi cikin mutanen aljanna ya rera yana cewa "Sahannan, alayya hadakal maliku fa inna li kulli muqamin maqala ay tahannan bi ma'ana ta'affaf wa tarahham tausaya mani domin kowane magiri yana da irin abin da ake faɗa masa cikin magana to me ake nufi da zakatan shin zakati irin wannan ta dukiya da ake badawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kun min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha irin yadda yake cewa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha imamu zajjaj yace wa zakatan bi ma'ana sufra Allah subhanahu wa ta'ala ya baka yaron nan ya kasance tsarki ne gare ka ibnul albari yace ziyadatan fil khair alama wufir Allah ya baka shi ya zanto ƙarin alkhairi ne kan abin da aka siffanta ibn qutayba yake cewa sadaqatan ala awai Allah ya ba ku shine sadaka subhanahu wa ta'ala sannan imam qatada yake cewa ai al'amalu salih Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku yaron nan ya kasance yaro ne mai aiki na gari ibn zayd yake cewa zaka ita ce ainihin tuhura sarki tsoron Allah kuma yace mutane su riga sun san wannan gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya hada mishi abubuwa guda uku ga tausayi ga tsarki sannan kuma ga tsoron Allah subhanahu wata'ala to kaga irin sifofin da ake nema mu ma ya zanto muna tare da shi kenan ka zanto mai tausayi kuma kana da tsarki daidai ka tsarkin ciki da waje sannan ka kasance mai tsoron Allah subhanahu wata'ala a dukkanin inda ka tsinci kanka ga wata sifan nan kuma ta gaba wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya na'am وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله سبحانه وتعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا kaga irin sifofin da ake so ni kai shi ita kowa ya yi kokari daidai bakin gwargwadon iya yadda zai yi tattara waɗannan sifofi ya kasance kana da tausayi kar ka zama ka ta kekace ba ka tausayin al'umma sannan ya kasance kana da tsarki ma'ana duk abin da za ka yi zanto kana da ɗan tsantseni sannan ya kasance kana da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta gaba wa barran bi walidai shi annabi Yahya alayhi salatu wassalam ya kasance mai biyayya ne ga iyayensa shin mu anan a yau a yanzu ba a ce ba haka muke Hmm. wa barran bi walidayhi ya kasance mai biyayya ne ga iyayensa walam yakun annabi yahya bai kasance ba jabbaran mai girman kai da dagawa asiya bai kasance mai yawan sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba ka duba girman matsayin iyaye a wurin Allah shin wani laifi ne ya girma a musulunci shirka saboda ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azim babu laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da yafi girman shirka to amma idan ka duba uslubi salo irin na Allah subhanahu wa ta'ala yakan hada shirka da saban iyaye saboda ainihin bayan shirka sai saba wa iyaye dukkanin qur'ani in ka kalla inda zaka ji ake maganar shirka to laifin da ke biyowa baya shi sama ma iyaye Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yadda mai saka bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce mai qawir da ihsana mun rike alƙawarin bani isra'ila kar ku bauci kowa sai Allah ma'ana ka ku shirka baya ga wannan yanzu sai ku da ma iyayen sannan sai ka koma can wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ku bauci Allah ta'ala kar ku hada shi da kowa ku kyautata ma iyaye sai ka koma can kuma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini kar ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani sannan ku kyautata ma iyaye sai ka sake komawa can wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini mahaifinka ya zartar ya hukunta kar a bauci kowa sai ni iyaye kuma a kyautata masu shi yasa ya tabbata a cikin hadisi ibnani yu'azziluhum Allahu fid dunya mutum guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala kan gaggauta kama su nan take al-baghi az-zalimi wa huququl walidain da misal ba iyaye a yau a cikin yara akwai yaron da za ka ga ko yarinyar da za ka ga iyayensa na tsoronsa ba su iya masa magana hmm. akwai haka wasu mutane wata rana suka zo suka same su suka ce malam su Allah wata rigima ce muke son ka shiga ciki gashi gashi gashi gashi gashi amma ita wannan fa da muke son ka shiga ka mata magana ko ɗan kashin kasuwa bai kai tare rashin mutunci ba domin ba wanda take raga ma har mahaifiyarmu takan mata zagi irin cin mutunci ta mata wankin babban bargo sai na ce a to ku yanzu kun san tana ma iya uwanku haka kuma ni sai ku ce in shiga ai mutum ba shi da kima wurin wanda bai san shi ba mutumin da ya san ka shi ke mutunta ka ya girmama ka amma wanda bai san ka ba dan bai mutunta ka ba bai kamata hankalinka ya tashi ba ni yanzu ko da kun ba da zaɓin ansa kun ce maman ku yanzu ma kun waro da tana kuka a lokacin saboda ta zazzage ta ta ci mutunci ta ta yi kaza sannan kuma ita kaɗan daga cikin aikin ta wai tana da connection da 'yan sanda da kotu da kaza da kaza na ce to yanzu umma ta kai da ashi wannan al'amari ne ma ya fi ƙarfi ba zan iya shiga ba tunda duk mutumin da bai da mamaki ya yi asara idan ta a ce misali iyayen ne aka samu matsala da su ake neman a ba su haƙuri to da sai wanke biyar in tafi ni in je in ce don Allah baba don Allah mama ki yi ma yaron na haƙuri to amma ita ce yanzu kuma ga irin halinta to wa zai gaya mata akwai wani lokaci da aka kira ne wasu yara suka taru wai su ba su ba ba su magana ba su gaida shi ba su gaida baba don abin da za su yi kawai su ɗakin su ɗaya sun ware sun ɗauki wa makiyansu ne shi bai san su bai mutum su na haka to mu je zuwa kai mu da kai za mu ga wasu ciki. Hmm. aka kira ne shiga magana ɗaya daga cikin su ma da abu ya abu ya ɗauki ya ɗauki abin nan me ake daga da shi ne sunan shi na ta ƙwarya ya da kiba ba haka kari sai da ya shi na tafi na zane shi na ba da lokaci na je wasu daga cikin yaran ne saboda sun san implication ɗin da sauran yaran ke ciki suka ce malam ka duba girman Allah ka ba mu lokaci ka zo ka shiga maganar nan ko za a samu maslaha saboda su waɗanda da suke aiki bai bada da tuwon su ba su ganin they are comfortable ba su ganin ma sun aikata wani abu na ta'ata wasu daga cikin few people of them kamar mutum biyu su suke hangen haɗarin da waɗannan suke ciki suka zo suka ɗauke ni na je na same su baban yana kuka ya ɗauko mana ainihin eh, abin da mai yake da suna wannan abu ɗin ta ɓarya ya ce ka gan ka gan imana to bacin ka zo na ajiye tarihi ne kuma zan bar wasiya ce gashi ka gan shi da shi ne ya karya na to amma tun da ka zo na yafe har ga Allah kuma magana ta mutu kamar da mutum ya mutu to amma sai na gaya musu nake to baba ya ce ya ce amma magana ta mutu ba dan ka sa baban ka koma maka kuka kai ma sai kai a ba wani can zama ai duk mutumin da ya sa iyayen shi kuka kar ka taɓa raba ɗaya ko sun ce saboda su suna da sympathy uba na da tausayi uwa na da tausayi ba su son ka lalace zai ce duk abin da ka yi ko kukan shi kai zai muka ba ka je ya yafi amma kai hankali da duniya to amma ba sai ka gani sai ka gani shi yasa an kaga kana haka wanda kake so ka gama da iyayen ka lafiya an kuma kaga kai ana maka dukan gyada to ka bincika ka gani ba ka gama da su lafiya ba a to malam kai da hankali ka ga da tijin ɗin shekara tamanin saba'in yana kara lamba yana makirkata yana yana bara titi ɗayan abu guda biyu ne duk wanda ka yana wannan ɗayan guda biyu ne ko a lokacin ƙuruciyar shi ba yaron kirki ba ne ko kuma bai gama da 'yan sarabiya ba amma ba yadda za a yi ka gama tun shekara saba'in tamanin kana makirkita mota na iya kwace wanda yin washin ɗinka mashin na iya zuwa ya maka dukan da shi kenan sai dai a kai ka fashe ba wai amma ka zo kana makirkita haka akan titi wai kana neman bara a lokacin da kake saurayi baka lili ta ainihin rayuwar ba ko kuma baka gama da iyayenka lafiya ba ɗayan biyu guda ɗaya hmm. wani dattijo cikin magabata shekaran shi ɗari da ƙari cikin magabata yana komai naci, yana gani yana ji yana cin abinci yana tafiya wani ɗan saurayi ya same sa ya ce a baba menene sirrin wannan lafiya dana ya ce hadihi a ba'un hafizna hafizaran fafiza Allah lana ba. waɗannan gabbai ne mun kiyaye su muna yara da bin Allah subhanahu wa ta'ala mu ma kuma sai Allah ya kiyaye mana su lokacin da muka girma za ka ku yara ku ya tafi wani mutum ya same ni kwanaki ya fi shekara sittin ya dinga kuka ta ba shi hakuri kafin san me matsalar kamar ganin shi zai fita na ce menene ya gama kukan shi tukuna ya sauka yace yana so ne inda hali in raka shi wurin mahaifiyarsa je ko mahaifin shi in ba su haƙuri don shi duk abin da ya sa gaba sai lalace kuma yace tsakani fa da Allah malam da can nayi ba daidai ba sai nake to ai yanzu ka samu taimakon Allah fa ta'ala tun da har yanzu da lafiyarka su kuma suna nan ka kuma gane ba kai ba daidai ba to ka je ka yi repenting yanzu ka sauya duk abubuwan nan idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka ba mamaki ka samu taimakon sa da haka yara ku yata iyaye ba kananan mutane ba suna da girma a wurin Allah subhanahu kuma babu inda Allah ya ce a mutu tawa ya ce a wuri guda daya in sun ce ka kafirta wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma amma wa sahibhuma fi dunya ma'ruf ko da iyayenka ba musulmai bane suna da wannan respect Allah ya cika mutunta su saboda wahala da tsawainiyar ciki da kaza da kaza sau da yawa na sha fada ana cewa cikin nan da suke ɗauka na so inda a ce ana ba da aro kowa matan shi zai ciki da ba ka aro cikin gani ya za ka ƙaji ya za ka yi ka duba ka gani mana ko bayan gida ne ya kama ka yi batse ka irin gudawa sai sai fita ba ya kake ji sai ka ji kamar za ka zautu to haka aka ɗauke ka a cikin ciki wata tara wani ma sai yayi shekara yana cikin ciki sannan kuma ba duk sanda mata ta yi ciki ba wani abu da ke mata daɗi sai ta haihu in baka sani baka san magana kwanci yayi da kasa a kabari ba dai ta kwanta yadda suke so wani a'a sai dai wuri ɗaya a rigingine haka za a ta yi bayan an haife ka sannan a zo maganar shayarwa maganar raino kenan haka za a kai wani daga cikin mu ya sha nono shekara ɗaya da rabi wani ya shekara biyu ba ta taɓa kokawa ba in ba ka da lafiya ba ta da lafiya in ka koka hankalinta ya tashi kuma mu a matsayinmu na maza ba mu cika samun wannan tausayin kamar maza ba in ma ka dawo ka gaji yaro ya ishe ka ki fita falo mana ki dai kwanta haka za ka yi kin kawo min yaro kawai ya dame ni na gaji kawai ka daga kudin kwanta ba ka wuce ɗan kuma ka ce ka ce kai kai kai kai ya gashi wai ba aiki gaba ne ita ce bai da zo gashi na ya gashi sai su tsara ba kai wai ba haka wuce ba to haka ba aka dinga yi da mu ba mala to wai kai ne yanzu za ka zama ɗan adam ka zama wai ba wulakantacce a wurin ka sai iyayenka ويقوم كتلك جمع لك وبرك بوالدك النبي زكريا عليه الصلاة والسلام يحيى يا كتن تيمي بيهي كهي ينسى ولم يكن جفارا بكتن تيمي تجاوى با أصيا بكتن تيمي تبعال لبا وجمع تاوتر أنا تهدو إلى نبي كشي كرميو بان تبا غني تبا وتبا غني يا بقولي كتبت تبا شكا نصر واسقي تذور na mutunta ta na bata wuri sai kuka kamar ransa zai fita ina ta ta akan masan ya faruwa tace mun malam tace malama tace da ka ganni da tana da motoci guda uku amma yanzu ba ko daya ina da gidaje guda biyu tace ko uku yanzu ba ko daya me ya faru sai ta ce to daga cikin tarihi na mahaifiyarmu ba ta da lafiya mu biyu kawai ta haifa ita mahaifiyar tana nasarawa tare da yayata ni kuma ina nan a zaune yayata ke jinyarta saboda ta yi faralai ita mahaifiyar bawalinta a kwance bayan gidanta a kwance to for all why duka waɗannan lokacin ni ba wai zuwa nake ba sai dai time to time timely na kan kira ya ce yaya mama sai ranar da fito bari dai je ni ma duba jikin maman nan yadda take a inda suke ɗan gidan haya ne suke saboda eh, abin nan nauyin jinyar maƙotan su suka ɗan tallafa ma ita yiyar don kaga ba za ta iya ba ta da ƙarfin da za ta dinga cikin ta ita kadai a wanke kaza a yi mata wanka a yi kaza ta ce malam sai na je da na je sai na cin mata ita yayata Ya kuke lafiya sai eh, kaza kaza ki fito sai ta ce to da Allah wani tun da kin zo akwai wani kuzuri da nake sa in je in yi kwana biyu kuma samu ne nake da tunanin zan je in samu dan in zo mu ci gaba da jinyar mama saboda kin san halin da ake ciki rai ko kai mutu ko kai, amma wurin da za ni kuɗi ne zan samu wani abu ke nuna son an zo zan kwana biyu ina so dan Allah ki kula da ita kwana biyun in na dawo sai take ta ce malam na daga tsala na ce kam ija da ba ki ganni ba da wa zai rike da da ba ki kike rike ta ba yanzu wani kafiri ne da tsaro da kika ganni za ki ce mun zona injiniyar ta to wallahi sai kada ai kin ga tafiya ta ma na dauki da kata ita ma ta fice saboda na fita ta san jija, ta dauki da kanta ta kama gaban ta fita sai tafiya ta inda za ta ni ma na baro sai muka bar uwarsu ba sai ta ce muka barta da mutanen gida wanda kawai haya ya haɗa su kwana uku da yin wannan abu Allah ya mata rasuwa malam ya gani take tambaya sai na ji zuciya ta ta kama rawa ne na ce to ba zan ce muke tsoba ba amma fa sai kin yi aiki saboda ke riga kin bar sun rani maman nan da tana na sai a je a ɗan gura ka amma haka kuka bar su tafi yanzu na farko ki ta istighfari ki ta istighfari abu na biyu duk abin da kika dan samu ki ba da sadaka on happy half in Allah ya taimake ki zaki samu sauki amma ba da kake nan ba dan ruwa da kika kira na damuna kuma dole zai baki kashi Allah ya mana taimako labari wannan ce assalamu alaikum Allah ya fara malam lafiya da nisan kwana don Allah malam tambaya nake yi ka yi magana kan sallar gawa wanda baya nan to malam za a sanya wani abu ne alama a gaban liman ko haka za a yi sallah ba abin da za a sa haka nan za a sallata niyya ita ce za ta isa gare shi insha Allah na wannan shi assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya malam ina neman scholarship a Germany amma sun sanya sharaɗin sai idan mutum yana da wasu kuɗi masu yawa a banki don kare zama musu liability amma ni ba ni da wannan kuɗin sai dai banki za su iya sa mun wannan kuɗin a account amma za su yi eh, blocking ba za a iya taɓa su ba har tsawon lokacin da ake bukata amma dole zan dinga biyan su service fee kowane wata saboda kuɗin da suka sanya min a account tambaya ta anan menene halaccin kuɗin da nake ba su duk wata a matsayin service fee a sharuwa lafiya in ya ga na tafiya ta mana lalura ce ta mana lalura ce to babu laifi malamai sun ce wa su bai hulma abdurra lalura in ta zo abinda aka sa embargo aka iya restricting wato ainihin a uplifting a ɗaga shi amma in bai zama dole sai ka tafi ba to malam kai hakuri domin wannan aiki riba ne shine abin da muka fahimce shi wallahu a'lam Suna ce assalamu alaikum Allah ya fara malam lafiya da nisan kwana shin malam ya halatta na yi sallar juma'a da alwalar da nayi a cikin wankan juma'a ko ko sai na sake wata alwalar na ji wasu malamai suna cewa wankan janaba ne kaɗai za a iya yin sallar da shi in aka yi alwala a cikin sa babu laifi idan mutum ya yi wankan tsarki ya yi alola matuƙar bai yi abin da zai warware alolan ba na fitan iska ko bawali ko a maliki yi shafi al'aurarsa da sha'awa to babu laifi duk salloli yana iya yi da wannan alola na ne ce assalamu alaikum Allah ya tsara malam lafiya malam na kasance izu biyu kawai na iya karantawa Qur'ani abin yana matukar mun ciwo musamman a lokacin ramadan in na ga wasu suna ta kokarin karatun alkur'ani malam to ni ma idan na ta nana ta izu biyun nan har ya kai kamar na nana ta da zai kai izu sittin zan samu lada kamar na sauke qur'ani insha Allah ya tabbata a cikin hadisin muslim rahimahullah hadisin da Aisha ta rawaito radiyallahu anha annabi النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام barakah wanda ke karanta qur'ani ya goge mala'iku sukan yi sauri daga sama zuwa ƙasa domin sauraron wannan karatu nashi wallazi yaqra'u al-qur'an wa yatasa'atu fihi wa mu alayhi sha falahu ajran wanda ke karantawa kuma yanzu yana samun wahala a cikin shi yana ainihin dauke dauke misali da rinki ko yana da rada guda biyu ba ashe kenan kaga duk yadda abu ya kai sai ma kana da rada daga daga daga amma zuwa nafi adadin mutum kowane harafi a wurin kana da lada guda goma don za ka maimaita su uku a rana ko su uku ko su biyar duk sanda ka kai ka dawo ka kai ka dawo adadin kowane harafi da adadin yawan da ka karanta kana da lada ke za ka baka fadi ba sai ka rike kai nan har Allah ku ta'ala ya kai ka inda za ka iya karanta na to abin da muka karanta muka daidai muna fata Allah ka ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar alkhairi Allah ka biya mana da suke cikin tsanani Allah ka yaye masu da ba su da matsuguna Allah ka ba su Allah ka yaye mana abubuwan da suka dame mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin lafiya za ta ci Allah ka zauna da kasan mu lafiya waɗanda suke tsare Allah ka kwace su Allah ka taimake mu da taimakonka Allah kar ka bamu da dabarun mu yan kasuwa a cikin mu Allah ka sa musu albarka ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu. masu neman aiki cikin maza da mata Allah ka ba kowa aikin da zai zame masa alkhairi duniya da lahira manema aure cikin maza da mata Allah ka da kowa da kininsa na gari mara su lafiya cikin ma gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Wadanda ba su suka yi shaƙarfin su Allah ka ba su abin biya ba su da muhalli Allah ka ba su wadanda suke da muhallin Allah ka taya su kulawa da shi manema aure Allah ka da kowa da kininsa na gari ya Allah ka ba mu yara masu albarka duk wanda yake da hannu cikin fitinan nan Allah yadda suka hura mutane wuta Allah ka hura masu yadda suka tarwada mutane Allah ka tarwada gidajensu yadda suka mai da mutane in gudun hijira Allah ka mai da 'ya'ya'yansu in gudun hijira yadda suka hana mutane zama lafiya Allah ka basu su zauna lafiya don mutumin da yake da hannu cikin wannan in kuɗi yake takama da shi Allah ka jefa masa tsiya idan lafiya ce Allah ka jefa mashi fitina idan kuma jama'a ce Allah ka tarwatsa jama'a idan kuma mulki ne Allah ka anshi mulkin duk mutumin da ya cikin cikin wannan al'amari yadda ba a zauna lafiya Allah ka zaune da shi lafiya shugabanni da Allah ka daura akan mu Allah ka ba su yin daidai ka taimake su akan daidai ka taimake su akan faɗin daidai da gamawa daidai waɗanda kuma suke yi ba daidai ba in masu ruwa ne Allah ka shirya mana su idan ba masu shirya ba ne Allah ka sauya mana su